ce ko jiya ma sai muka mai mata kisan tare da shi na jima da shi jiya can hotel din da aka aje shi na ce Allah ya ta malam ka bani shawara na yi riko da ita dama ina yi amma sai ka bani shawara sai na yi riko da ita ya ce ta ne na ce wani lokaci da na je je ga ai na so in gane ka da dare da zan wuce ko dai da rana ko kuma da dare wani lokaci ban samu zuwa in ban kwana da shi sai cikin dare nake kai jiga in yi ban kwana da shi wata na hawo roka ko dogon baro ko dam sai in sauka ya wuri babu kowa in ketara kawai in wuce gida tun da asuba in bangare da in je kano in ta wahala Allah ya taimaka min nan cikin kanan nan da kauyukan ta in sarrafa da zan samu ketara na ce wallahi malam tun lokacin da ka kara min kwarin gwiwa ba sake samun matsala ba ko na shiga rutsu wallahi sai Allah ya su? ya ce ya mace na dawo mai da faifai tun ana aiki da faifai ne ga yanzu ai cikin memory to sai da samu tsohon kasar na tare nan nan matsa mai ya ce lallai ko ya gama <laughs> wannan na tangara wa kwarai kwarai kwa to ai lokacin shi ne ake hawa ne <laughs> maimaita mu ya ce lallai kasar shi ne lokacin da na je wasu yan uwa suna ce min ka tahiyar kama da sanda ka in dai malam ba a gani ne ka san wanda yake kaza kaza na cewa ai ne. malam ce gobe na ka tahiyar ya wallahi ka yi ce mu mun kaza kaza mu ne a yan gari mu ne na ce don girman Allah ko bari ne da ya gane shi sai ko ha to shi kenan to ka fake don wallahi da ya kare wani ya wuce shi ke yana ceto mana ko ya kare karatu da zai faru sai ya sai ya tashi yana tashi sai ya fara ce to isaudi isaudi sai ba da allahu akwai da tafi suka ce anya ai ka ji matsalar shi da sa ana na ana jira ne maka zama yanzu wannan yana da kyau na ce ba da kyau ga ganin mu san wasu da shi ba ya ne dai ga gani na bai dace ba dan mu yana yiwa yana da mutane da kason su su gane shi da dama kuma ya san akwai masu son gane shi to amma wannan ibada ce yake kila shi yayi shi ko shi sai an tuka da kuma to ka fake yanzu tsaya ka fake sai na ce to muka ƙara sallah yana karewa sai Allahu akbar Allahu akbar masu da sallah to lokacin zan kira shi ne ko da rashin fito to bari a ƙara sallah an ka ƙara sallah ana karewa ya yi tasbihin shi kullum yana hitowa yadda za a bin nan kawai sai a shiga mai mashin na ya turo mai bayan mashin kawai sai ya su kai yau da dare kahin ya tashi da buwa na shekar da zai tashi ka ganin gwa mazi ba ka ji mun gaya maka sannan ce a shego sai mun ka sheka can mun zagaye shi don mutane sun hana ko da ya biyo ko cikin mutane na duba sai da ya ce a malam zanen haka ka zo da ce na zo da ya ce to mu haɗu gida sai na ce to kama amma ba malam sami naka Allah ya taimake ka eh malam ya ce ma haka na ce to kun da da na wuce ne aka yi to yanzu da ya samu sai na samu irin shekarun yan kabu kabu wayanda rabin lita suka samu mashin ya hau mashin da ne zu muna shiga dole na sai ba da su ya mutu mai ya kare wallahi don mai mashin din da zai biyo sai ya zanga da goyo yake duk wanda zai biyo da goro kuma malam ya shiga gabana kuma ya ƙara karatu kuma ga tsari da ya shiga gida da ya je shigewa tsaye ni ɗaya ne ya kasa in ce mu tattauna da sauri ya shige gida malam ashe yana can yana jira na yana jira na yana jira na ban zo ba sai ya ce to in malam sami naka ya zo wuce ba ya shige mai mashin ya biyo ba can wani ya biyo sai ya samu matsala mashaƙi ne ya mutu sai mun muka tare shi lafiya wani ya ce bai na ya kare malamin ga na ina sa kai shi kuma ka ji kaza kaza ya ce kawo ledar biyu wata an ka samu wata tsohuwar leda na a kan karbe wanka tara ka ɗan matsa mana irin wannan ledar yau da abin da aka haɗa da aka tura mashi to ko da ka je gidan malam akwai wasu ɗalibai na manya ne mashahudai sosai abokan haji shi ke ko da sun kaji malam ya ce sami haka sai sun ce ma almajiran nan to zan shige gida wallahi duk wanda ya ce ma malam sami haka ya mana nan in kama duhu ne sai ya kai shi asibiti ko ya ce muku muna nan ku ce ba mu da in ya zo yana iya cewa sai mun sallama malam malam kuma ya shige ba a sallama shi kun ji abin da muka wata muku sun ce su ji ko da aka kawo wani mashin ya tsaya da ni sai ga yara ga jik sai na ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum ce ina yi da kula sai na ce malam fa sun ka ce ya shige gida tun da sai na ce ina fadan ba bayawa sai sun ka ce kai aka ce malam sami na kan nace eh sun ka ce ba ina nace karya kuke <laughs> ai tun da kun ka ce kai aka ce malam sami na kun yi magana kuma sai kun gwada na inda yake ko yanci mutuncin yaro to wallahi ya ce in mun gwada shi wallahi in ya kama bugun mutum wallahi sai ya kai shi an ce ku kai shi kai mu wajen shi ya buge mu na haura yake to wallahi malam kai wata ya kaza kai na ce mu ba ku kai za wata zama da shi so a kai na sai ko ba gidan shi na ce su ba kowa ya kira na sa kawawu ne ta shure kan ko fafafafa da kasa yan bindiga sun shigo ofis dole sai gashi ya hito yana hito a malam ta Allah ya sauwa malam wallahi malam ya shiga ba a sallamo shi nace kuma sai an sallamo shi a sallama malam din nace kware kuwa ya gada na zo in ma bai hito ba sai in mutu ya san dai na zo ba na shara na wuce malam wallahi ni dai na shiga uku babu damar in kiyama shi kuma ba sa ta saba duk abin da ne yau ne haka Allah da yadda ne ce ba ka ce ma ba ka kauna in gane ka kuma ka ce wa daga sai ka Allah ka saboda ni shi ya sa ma ce sai na gane ka da har a nuna min kai ya zanda da sai ka Allah ka mutum wallahi ma da ni ban faɗa masa wannan magana sai da ba su tsoro ne ce kariya ne sai ka tuba ga wannan magana da kai don ni na tilasta musu mana auren ce ya ya ne na samu shugaba ko ɗi sai gidan mala abbas kuna zuwa sai ya ce ina wani shi a tsohon yaro kuma ya dai wajen mazu na sauran akwai yara masu kai da za a yadda da su su ko sun kowa bakin jini su don mu na buki za a cikin su <laughs> wasu ba a da ni ba matsala suke sai aka kira shi yana batun ya shiga sai ga yaro cikin yaran malam malam ya kodi ya shi ya ce baba ya ce wanda aka ce masa na ya zo sai na ce eh gani su ko wasu sun biyo ni su ga yadda za a yi in ji kunya in kasa ganin malam sai malam ya ce to yaro ya ce malam ya ce ka shiga ciki sai na ce sai ko na shigo sai ga malam sai ya ce a ɗauko benci sai aka ɗauko benci aka azabu Yanzu, ba gehe ya ce in zauna ne sai ce duk sauran jama'a su shigo sai kuwa an ga cigaba da kankan taron masallacin ce malam sanin haka ne ce ta tahiyar ta tashi ne na ce ta tashi zuwa sudan ne na ce eh to malam yana da kuɗi tun da ya san bai neman masa kulashi ba ya ce malam sanin haka ne ce ya ce kaga kana ta karatu ba a taimaka ma ba na ce kwarai ko ba ya ce to kai haƙuri Allah son ya kai karatu ɗaurayayye ta yadda babu wanda zai iya ma wani surutu kaga shawara mai kyau da ya fara ba yace tun daga gaba ka kasa wallahi ka na Allah ka yi saboda ka tai ka gani shi yana iya taimakon ka don yi da shi dan na samu labarin an ce ba ka da scholarship ka ce gaskiya ya ce to ci gaba ta ce to ya yi ba ya ce abin da ya sami nake so in ma siya da wani ni haka niki in nisan da Allah zan wa aiki na rantse da Allah babu ruwa na ko akwai ko babu cewa ɗaya nake a shirya ta na ce eh malam ya ce kuma wallahi na yarda da Allah billahi lazi la ilaha illa hu sai ya taimake ni ban ko shakkan ma wai zan samu matsala ne in zan wa Allah aiki don haka in na yarda da abu zan ce na yarda da abu in ban yarda ba zan ce ban yarda ba duk bala'in da za a yi a wace a huta da ni ya ce kada ka wahal da kanka ce ka taitai ma bacin rai kawai je kawai ko a hekke na kame da yabo ce ya ce an shirya wa'azin izana cikin Nijar wanda sai an je kasar Borno a fada a je jihar Difa daga Difa a wuce ya ce wallahi malam sami na ko sai su ba da amma na yi alkawari ga zuciyata a ran da duza hawa asir sai na tashi kuma ina da tabbas Allah zai taimake mu zai taimake ni saboda Allah ya ce wallahi na jaha fina lanahdiyannahum subula wa inna Allah la ma'al muhsinin to na ce to malam ka ta yace lokacin da ranar zuwan ta yi kahin ta zo yace kudi sun da kishi gowa da kuma ina nan da yaƙinin sai na ce na ce to malama an hankali ya ce radda za a nakiri abokinka ibrahim marigayi ibrahim gobe da ta allah ya hamshe shi tunan kirki an da sunna ne mai mai aƙida ma irin tawakkalin na malama ya koyi ya koyi shi amma shi shakka na da shi shi wasu lokutan <laughs> wani lokaci shaitan yana ɗan hakin ɗin shi ya shiga cikin network ɗin shi <laughs> amma shi na mana yana da antivirus da menene da anti ta to ba mai iya kusa mai cikin layin shi mala ya ce ibrahim ya zo ya ce malam kudi sun samu na ce ina ruwanka da kudi aikin hanyar za ya ce malam ya kamata malam a san wanda za a yi na ce ibrahim ka yi haƙuri malam adam na ce ka yi wallahi kana yi mai shakku ga aikin addini billahi da zai ko tuka da kana bari ya ce Allah ya zuciya ka. ya sheka gudu da gudu ya yi gida haka ɗaya zubo ruwa kuru kawai sai gashi wa ya shiga wato don ya tuka ke na ce babu ne da shiga gida ne shi da hito ina zuwa malam man cikin motar na wallahi in ya kai mu aliyar ma ya yi kada mu je cikin daji malam motar nan ta tsaya da malam ka sha rana ni inda ne ne ce kai kai yanzu har ka muna nama Allah zato na cewa zai sa zai sa mu tsaya cikin daji mu kasa wucewa wai ya kuka dauki Allah shi ka san kuna samun matsala ba ya ce to shi kenan mu tahi ya ce ce mu je na bude mota na shiga in ji malamin kasu ya ce ko da muka shiga na shiga mota za a tashi haka sai ga yaro ya tafi gida baba baba na ce na ya ce ma muna kiran ka na ce to babu ne dan jira yanzu na san ko wace da dora ce ya ce ko da na shiga ya ce sai uwa ce ta ce min malam kwanaki ina ma wanki sai na tsinci dubu biyar cikin aljihunka to wai kullum sai in ce da ka shigo zan tuna ma in dauko in baka sai shaidan ya mantar da ni ya ce a'a Allah na mantar da ke ba shaidan <laughs> ka zama da banda da ya gaba da cikin sauri sauki sai ya bata daya ya ce ina an yan shekar na da iko ai da yanzu ya fasa na kashe kuɗi ya ce allah na ya aje mu kuɗin saboda ya san ya ta kudin shan mai da zani tun lokacin na ce to mallam kai kasa kudin ya ce billahi da zila ila illahu har yanzu da muka magana da kai mallam sami na kafa wasu wanda ya sami kuɗi shi dai allah ya san da ina da niyyar kwarai na shirya zan yi kaza to sai ya sa wani sai ya tura na su cikin aljihu inda ba ne haka ba amsa amma sai ya sa sa na kudin cikin aljihu kuma ya hana matata ta tuna da su kuma ya hana ni in ji suna nan bala ya kashe su sai rar da zan na ɗin nan kudin sai ga su ta ce ga su ce alhamdulillah kudin mai na dama Allah ya shirya ya ce shi ko da an ta shakka sai na ƙi faɗa mai abin da ake ciki sai na sa abina aljihun ƙasa da kyale shi malam mu tai nace mu tai yace muna zuwa yace muna zuwa da shi nan farko farkon gari <laughs> wallahi mana akwai matsala mana ko aliru bai kai yi bai kai aliru ce nace to shi dai Allah yana iya kai mu sai da zama da kaga gidan mai shiga mashamin rufin malam malam ya ce ina ruwanka allah zai shani mai wallahi ya ce an ka shiga gidan mai alaga ta mara ta ba Allah ne ka sha ka dan nace babu ko mai sama yace na nawa za a sa nace a cika ya koma can gehe ya jaye dan ya ga wa za a <laughs> ya ce an ka cika ka ce nawa na ce dubu uku da ɗari bakwai da hamsin ya ce kawai na buga hannu na jawo dubu biyar da nan lalle ka bashi an kama canji na ɗari biyu da hamsin na mai da sauran kawai ya muna nan muna tafiya da shi muna nan muna ta tafiya shi bai ce ko yi bayan shi dan na bashi shi mamaki sai to bai yarda da Allah ba <laughs> ni ko na yarda da shi kaga ban da matsala ni da ma ban firgita ba na yarda da zai taimaka kaga wannan menene tawakkuli ne da tauhidi yake ta koya tun da ka ce mutum ya shirya ya taimaka to wa zai taimaka min to yanzu aka taimaka ma ai ma lalurorin ne lalurorin ne ka samu matsala haka sun shige ka kana da virus mai yawa Allah ma ɗaya san har sabon biya ba ma sabon da kirkirawa bari kawai waya ka ba ta virus sun cika ka bari a taimaka ma wa zai taimake ka ba wanda zai taimake ka in kana neman taimako wajen Allah ka shi zai sa wasu su yi ma ka ji shirme haka kawai sai Allah ya turo ma kudi to ka shirya ka tai makaranta ai sai ka yunkura sai ka nuna ka yadda da shi shi ko sai ya taimake ka ta'al ila Allah fi al-makha ayyuka fi shidda wa lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadumuka menene ba makaranta nan ba to malam ya ta maka ga tattaya ga gamunan sai sabato maka juya maka hanyar wasu ya ce ka gane mu sai ku sau? mun ka halba sai fantuwa muna shiga fantuwa sai ya ce ai mana ka ga ran nawa wallahi man nan <laughs> karewa zai ya ce karewa wani ce eh dama ta faɗa da matsala ta ce to da ga gidan mai shiga ya ce muna nan ko sai ga gidan mu ko da mun ka shiga ga layi sosai da rana ya ce zai yi yawa sai na hito ito wanda ni an ga ganar da ne da gemu haka na koma cikin inuwa sai wasu mutane sun kace to su dai su sun gaya na su haƙi don allah wa hannancin malami ne babba a su a ba malamai su sun jaya na su sun ɗauka eh kamar ka san kana ya ce ba kai shiga a baka kowa ya ce ya ya haɗu ya ce ni dai ina can sai nika ana ta sai cikin mutata haka ni ce ibrahim ina za ya ce wai mutanen nan ne sun ka ce Mutum ta yaya babu bane na ce to ai abin da ya lalata ƙasa ke ka dawo nan da mota ta yadda take mutane sun ka ce tamfau na ce wallahi ban su layi zambi a nan cikin ku akwai wanda ba su rashi yana ba sai sun ce shi ke kenan an kai haka ya ce wallahi bane ba dole an ka mai da mota ta yadda take ya ce muna nan muna ta jira muna nan muna ta jira har ya zan saura mota guda sai ga mutumin ibrahim alaga ta mana ce na ce na ya ce na ga kudin da aka haɗa ka dubu ɗaya na da ɗari biyu da hamsin don girman Allah ka sha bakin kudin ka mana in ya so duk inda aka nan zai tsaya da ku ni dai ina ganin sha Allah ba an sha kila tana kai mu don girman Allah ma na kai abu ne na ce to na ji yi ya ce ni na san bai har yanzu yana da shakka game da ana sosai ya ce ana zuwa mai samun ya ce nawa za a ce a cika na ce a cika wa malam ce wallahi tallahi malam sun kana na ce a cika na ce a cika ya ce wallahi malam na ce to na za ka samu kuɗi ya ce na yi yaƙini da billahi lazi la ilaha illa huwa sai Allah ya biya mu kuma kowa ban roƙo wallahi na ce to malam ina son in ji wani hankali ya ce kawai sai ku haka cika mota ni ce makile ce sai da hanka cika ta ana ta karkata ta matana girgijewa eh irin da girgijewa na da ya ce da nan ya ce sai na buga jiwu na na ce nawa na ce ka buga jiwu ya ce to abin da ya sa ina da yaƙina Allah zai iya sami kuɗi cikin aljihu da yana turo wani ya sami sai na ce to malam faɗa mai da shi don ni dare ya yi ni na bacci ma tsoron hanya a wani abu duk wannan magana ta ce kuma ko da zan yi tahiyar ni ko abu ba da gata mai musa ustaji ya samu abin da ka bari yawo ya hanzar mutum su Ko ba babu musa da mai sarrafa haka zan wuce ko sisi ba da kuma in ce na wuce kuma wallahi sai ga na hau jirgi na gefe na ana tashin bai ayi iyawa kai sunan banza kaza kaza sai in ba su nan su ba su sai da inda ku ba su ba su sai da rake ba su ba su kai makaranta ba in kai tara ku ce su ta zagi na ba su san aka da ya wuce ko da san dawo na haƙar yanka <laughs> ka dogara da zagi na dogara gawa hali ba shi kenan ba a mai zai faru mana ga ce sai ko ina buga aljihuna haka sai mai gidan mai ya ce a ah, mala ga mutane nan da dama kowa ya ce wallahi shi zai biya mamaki na rantse da Allah <laughs> ya ce kowa ya ce wallahi shi zai biya wannan ya ce shi zai biya na ce malam wallahi Allah ya biya ma ya ce sami na ka cika kamni ka bari ka zo da hankali na ce malam ya hankali ya ce ka sun kasu na zuci za su biya ko sai na ce wallahi ban so yana da kuɗi na ya ce da kyar da kyar da kyar da bada hankali ya wallahi biya da hankali a biya kuɗi na ce ina da kuɗi na ban san dalilin da zai sa wani ce ya ce wallahi malam gajo da abin da ya faru ba wai na ce ma ba su bai kuskure ba ne ka sanar da shi ma ni na ce yana ganin kuskure da wasu wurare amma ina fatan alkhairorin shi ne da na sani ka san mutane rigima gare su akwai yadda nika saba mai wurare da dama ba amma ina fatan alkhairin shi ne da na sani mai yawa a san bai ba ɗan adam ɗin da bai da matsala haka ne ko ba haka ba na faɗa ma wannan ne don kana so ka yake alkhairi kada surutun mutanen gari ya bai ka ba ba alkhairi mutane ka shuka ba ba su faɗin alkhairin ka ba su faɗin komai naka na alkhairi sai ka mutu sai ka mutu ne sannan Allah zai ta sa sauran ya ce ka zaka zagin da za ka sha kayan da na malam abokan dole to da ya rasu ba kakanin a ƙara ta zai yi kowa jikin kowa ya sani wannan shi ne don haka in ka sa abin da kake cikin kuro cika ba malam ya ce na tashi na hau mota mun kai ta iya ya ce ko da na kai kano wasu sun gane da hanci na so ya ce wallahi da ƙarya aka ƙara mana mota a katare ban so ban so wannan ya dubi na cikin gilas ya je ho kudi wannan ya je ho kaza wannan ya je ho kaza ya ce famfamfam mun ka je kasan famfam ya ce kuma ko da bince can garin akwai wani wanda mun taɓa kulle tare da shi abokina ne yana gani na dama ya masu an ce ga shi wata nake yanzu mai wa'azin ƙasa nake ya masu yana son in so sai mun haɗu da juna yana da gidajen mai ne ya ce muna zuwa ya ce ma direba na ya zo na ce a'a ya ce ban sauraron ka zo mu tafi kai direba ya ce ya ce can ya ƙara ɗura min mai ya ba mu jan kakana da hamsin ya samu zai ya ce to ana sami haka in dai ka riƙe Allah zai taimake ka a ce ai ni malam wanda ma abin da ka kara da shi ya yi min komi wallahi kuma sai in je sai in hau Egypt ya sai in je sai an je da ne masa an sauka na huta na ji daɗi cike rai a da nan ko hotel sannan kuma yanzu kuma kara hawan jirgi da mutum ka gani tawakkali yin mutum ya yarda da Allah shi kenan don haka ba a dogara ga abokan gumi ba a dogara ga dan godiyo ba a dogara ga ibn al-qayyim ko ibn taymiya duk ba a yi haram ga wa ake dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala su ko mutane in kai awwa kai in kai an limamin duniyar kai in kai ka faɗi kowa shi yadda iyaka dai kenan na bako wallahi ba su da bauta saran kafafunka za a yi ta yi amma ba in ka yi riko da Allah ka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ko an sare ka ba faɗa ba ka ba wani ma in ya sare ka shi zai faɗa sai ka huta sannan malam sai ya shawara ya ce sannan kuma wallahi in kana wa Allah shi shige ka tashi yin abu ka ce kai sai ka shirya kai sai ka shirya wallahi Allah na kyale ka sai ka yi shi da nan ciri ya kaɗa ka wani wuri ya kyale ka wallahi ka ji wannan magana ta ta targe Da ya cewa sai na shirya a ina ne sai na yi kudi ya ce wallahi yana iya jarraba ka sai ka shiga wani wuri ya kyale ka da dabara ya ce amma in ka yadda ka yadda da shi na rantse da Allah duk inda ka faɗa ana cewa an kai ƙarshen wani sai ka zut wallahi sai ya samu ka jiya sai da na ta mai wannan magana na jima wurin man haka ne ko ba haka ba na jima ya ƙara ni wasu ma isharori jiya ya ce ka riƙe sosai baban mu a dogaye ya shigo na ce malam da alhaji na ya ce a abokina na sai shi alhaji a dogaye ya ce a a ni ka almajirin ka ya ce a a ni aboki na kake ya ce bai hoyuwa ni almajirin ka ne na ce ai sahabai abokai ake ce musu ba sai ya ce to shi ke amma dai ni almajiri ne niki na ce to ai duk yare guda ne Allah ya taimaka tun haka 'yan mutum karatu ake yi kada ya ce ai ya shiga yi yawa bai san wanda zai yi ba liƙe ka yi ta yi wallahi za ka gane da izinin Allah in dai akwai kyakkyawan niyya kuma kana da malami kuma kana nan kana yi to za ka ci gaba kuma kada ka wahanta kanka Mai daidai wahanta kanka dariyar wasu kulla ba wasu shirin wallahi kada ka tsaya ka bari a yi ta kulla ma a yi ta kulla ma wallahi taki ba za ka yi kawai tsaya inda kake kuru amma in kace za ka wa wani shirin to ba ka kai labari kuma ba a jin tsoron kowa sai Allah ya kan gaske ka rike kawai sai kaza ya isa to abin da aka rasa kenan yanzu sannan ku iya bakin ku game da wato rubutun 'yan siyasa kai siyasar ka da fatin da kake so ka yi abinka babu wanda ya hana mai amma kada ka tsaya sai ka ci mutuncin wasu misali kana iya zowa wuri na ka baci wani ɗan siyasa a wuri na ni mai karatu idan ka koma kuma kaga wani malami shi kuma yana magana kan wannan siyasa wanda ba naka ba kuma ka ce bai ban magana wannan kuskure ne tunda kai ka zo wajen wani malami ka san yayi wanda kake so kamfani to in ka ji wani can yana yi ke, babu bukatar sai ka zagi wani shugaba ba a san irin haka balle a ce sai ka ɗibi mata shugaba ka kwala mata zagi wai don mutane su yabe ka bai za su faɗa ba ba abin da za su kula kuma ka yi hattara in ka haɗu da wasu 'yan iska wallahi sai su yi masa da a kashe ka in gaya ma ba sa abin da ya kashe ka su gudu a kama wasu gaban za, kuma ko diya za a biya ba kai za a ba ko ma an gama lokacin da janar abace yana da rai akwai wani ɗan izalan mu ɗan agaji ne ina kamba can kusa da kara yadda ne shekaru da ina zama wannan ɗan izala mafauci nama yake saidawa a cikin ƙasashen inyamurai ya yanka rago ya gasa yana saidawa da dai ya ce ya yanka haka ne zai faru sai allah bane wata ta'ala ya kantarci wani babban mutum ya zo ya faka mota shi mai kyau sai ya zo wajen shi ya yanki gamla sosai an ka yi ciniki aka shirya sai ya fara yanka shi yana yanka haka sai ya ɗebi tsoka uku haka sai ya samu daga baki ya rike duba ana na ana yanka saura kanan saurai da yana ci sai ya gas ba oh god abacha ba kyau Abata no good ya ce yana fadan haka malam ya ce kawai jin ya ɗauki da shi an bashi ramas ya yi wani ya fadi mali ya ce da mamadu da haka hannu ne da wanda a cikin baki ne duma haɗuwa su ya zabu da ya sheƙa da gudu kuma haka su ma kowa ta shi ya sheƙa da gudu ba mu an bi shi ya ban mota shi ya ban takalma ne nan nama ne na yin abin nan ce to kai su nosi, ya ga ya ce ni ma tashi ne na kwashi dan wahanci na nama nima ma ta sake ya ce daga lokacin goma gana a bacin jana yi sai an yayi ne ana in ka kiya haram ta farko menene da an ce ka gyara ka bar zagin manya sai wani yaron shi mai nema a bashi naira hamsin ya kashe ka Allah ba saboda naira hamsin ɗin da za a bashi ka ce a hankali ce wanda ake yi ba a shiga musu kai tsaye in ba ka samu na kwarai ba wallahi sai su kashe ka an samu horiya sosai yanzu mutane na ta zagin shugabanni suna jin daɗi in kun kai karo da biya wallahi sai su kashe mutum musu su huta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla kuma ba su bari wa kadhalika yaf'alun yaf'aluna kowa ya san fa'ilun mudari wanda kuma haka aka sake shi da madda doguwa aridu wal sukun wa kadhalika yaf'alun aka suke ci gaba da yi ba su bari ba you should be careful ka ji a hankali ka san abokin wasanka ko kan mutum ya san mota ta wuce wasa Allah ya sauwaka kuma ko ana wasa da wuta to wallahi wuta ce ta duniya ba wancan ai ka san wuta ta su taiko amma faina amma fanar duniya Allah ya sauwaka dole a tsaya zamani ya cika insha sha Allah ya tabbatar da alkhairi na shigo muku da wannan kisa ne domin mai tasihu imani tasihu ne imani kada ka kulla muku kowa amma ka tsaya ka yi abin da kake yi da an kawo abin da ka san bai dace ba ka ce ba ka yadda ba wannan wane ne shugaba ne shugaba ne eh na ne na yan kabu kabu kai dan ne na yan kabu kabu ne to ka da ka bi doka kai hakuri in akwai wani abu in ka ga ba daidai ba kai mai nasiha ai ban samu yi mai nasiha ba kama da kusa gare shi yayi mai to in bai mai ba kai ka yi nasiha ka huta dole ko yaya Allah ya taimaka wannan gwamnati ta asama muna nan tare da ita wanda duk za ta zo ko ta kwankwasu ko ta ake ko ta bula wallahi baka isa saka sarari duk ba dan gida a baka ka je abuja ka yi gida ku ɗauki karuwa ka yi abin da za ka yi to dan dai baka samu ban za ka zo ka zuga akala baka lawo ba ra ku je da umra nawa haka kai nawa ka taba ban shi na banza da wani kai sai ka shiga gona ka shiga kai kai siyasar ta sa kai kai ma kai amma ba ruwan mu da wani wanda zai ce wai kaza menene menene a mu gani a kas in ta faru dogara ga Allah ka ce Allahumma ya Allah lokacin kafin yanzu na yi kaza na yi kaza Allahumma in ka san wannan aikin na yi shi ne don neman ganin fuskar karana ranar alkiyama ya Allah ka sa in ci zaɓen Wannan wallahi Allah sai yi in dai ka san da wa Allah wani aiki tsakaninka da Allah ta yi shi babu son wani abu wallahi in kana tawassuli da ayyukan kana roƙon Allah wallahi Allah zai amsa zai amsa kuma yana yiwa ma ka roƙe shi da kyakkyawan aikin ya ya an san ma addu'a tun alkhairi kake yi sai ya ki baka mulki kila in ka hau kashe ka za a yi sai ya ki yarda ko za a ci ma mutunci a daure ka sai ya ki yarda to don ka ba sai ka ɗauka cewa lallai wannan shine ci gaba shine ci nasara amma babu bukatar wa rayuwar duniya sai ka ci mutuncin wani babu bukata ga mutane nan suna ta zage-zage wani ya ce malaman apc an ba su kwangila bola ya saye su ko wani shi ma ya ce yan pdp a tiku ya saye su ya ba su kwangila mafi yawa wasu duk ba da su an kai ba mafi yawa wasu duk ba da su an kai ba kuma da an ƙara wannan siyasa tv malami bai da kima ko ta kwaye zarra ƙila sai in ya yi dubara ya sa walima ta ɗan gidan wanda ya ci zaɓe don ranar abin da biyan walima ya kawo wani abu amma ba shi ba uba ne babu ruwa ne da zuwa wajen walima kai gara ya je wajen fati da ya je wajen walima kai haka kawai malamai su yi ta faɗa da juna kan wayan gayan siyasa wayan da babu ruwansu da kai babu mai son ma ka ci gaba akan duk karatun da ka zube shi haka kawai Allah ya samu gane malamai ma akwai ban takaici mutumin da bai kauna kai an ce zuwa sun kai sha mai kai kai ne sai an tashi sannan ya kamata ku gane yan siyasa ba su iya kamfen sai malamai su yi musu amma fa da hanci ya da kassan dan dan shan sigari in ya kare da kwalin jima yake yi da shi dan giya ma ya yi kulawa da kwalbar ko ƙwaryar shi shi yana ɗauko ta ya sake amfani da ita amma wallahi kai ba a sakewa sai an tashi kuma masallacin da za a gina ma za a gina wa saboda Allah duk an ga tashi za a ce a gina ma masallaci to don mi malamai za ku ɓata lokacin ku ku yi ta faɗa da junanku akan wayan ga mutane haka kawai kada ka zage su kada ka tsine musu ya musu fata Allah ya kawo na kwarai cikin su Allah ya sa samu na kwarai Allah ya tabbatar da alkhairi Allah masu da ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانه وبحمده رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.